inda ka bi ta hanyar dama to za ka lura da abubuwan da muke yi kaga mun gina mai takururi kusan gidaje 200 mun gina tamsukau mun gina gidajensu da asibitocinsu da masallacinsu haka kuma a auno da mainok da ngamdu kuma a garin benishek mun gyara sakatariya nasu da barikin police da barikin uh, masu kula da hanya duk da abin da ya cancanta a yi an yi a garuruwan nan ma bugu da kare ko yaya za mu yi gwargwadon karfin mu cewa mun gina garuruwan nan ranar sallah ko gobe ga sallah insha Allah zan je zauna a bama mu ga me ya nade ya bozo za mu ga yaya za mu yi muga cewa mun gina bama zan tare in koma bama da zama mu sa ido kan aiki hmm. mu ga yaya wani irin gudu za mu yi hmm. mu ga cewa mutane mu mun ba su ah, wajen masu guni hmm. na gari su koma gidajensu don na san in allah ya yarda muddin rezan buhari yana mulki na imani zai tallafa mana na imani zai taimaka mana amma ya kamata ya cancanta mu mu nuna iya gwanintanmu iya rawanmu taka rawanmu domin su mayan sun gani za su ja wayan lalle suna da kishi suna da niyya suna da ah, niyya su taimaka jama'ansu mun yi imani za mu samu taimako daga gwamnatin tarayya